shawar duniya ni abin kwaɗa a wancan hadisi maza Allah duniya wa karahiyatul maut abin da ya kawo muku rauni kuka lalace aka samu dama a kanku annabi yake son du tsananin son duniya da gudun mutuwa son duniya shi dai kai hirisa in zai samu a ƙasar nan mun kai jeji da wani halin da inda mutum zai samu to kowa ma hirisa ba ruwansa haka rayuwar mu take yanzu sai illa man rahimahullah wa qalilun ba in ba haka ba makauci zai hada da barayi ko wasu 'yan ta'adda akan kan cewa a zo wani yana gida yanzu a dauke shi za a samu kuɗi hannunsa makocinsa ne ko wanda ƙanansa uwarsu ɗai ubansu ɗai ya sai da shi ya je gaya ma wayannan cewa kuɗi wane ya sai da abu kaza yana da kuɗi miliyan kaza tare da shi akwai kuɗi tare da shi don haka daidai lokaci kaza zai dawo gida alhari ya je ya kai mai kuka cewa yana son shi wani kaso ya ba shi wani kuɗi ga wata larura da ke gaban shi da yake sai magance ta masa to ga ya haƙuri in kuɗin ya zo zan kira ka in ba sun yi haka da yawon fa amma ya turo ɓarayi aka zo har gidan aka cire shi ka kudin da ya zo da shi ce shi bai da kudi wani kudi ka ce a kawo ba ba an ce kaza kaza ba ya ce eh gaskiya ne ya ɗauko kudin zunzurutu ba yadda iyaye ba su ce to amma don Allah su ne a harma guda kuma da kana aka zo da kanan ya rufe sa kyalle rufe hutarsa da hi cikin tawagar don ka gane ba inda son kuɗi zai kai ɗan adam a duniyar yau alhawar ma kake ne magarin mu yace muna ina so don Allah fata fake na yi wa ƙane na alƙawari yana da wata ruwa kaza cikin kuɗin nan na yi masa alkawalin zan bashi Ƙanan ka suka shiga mai sun cewa da kaza yace ka masa alkawari a kawai don Allah su bashi adadin wannan kuɗin ba shi kwamandan barayin abin ya ba shi mamaki ya ba shi tsoro sai ya ce buɗe tsallon da rifuskar sai na buɗe ga kanan sai ce to gashi shi ya tuno mai ce mu wurin ga kana da wannan kwarin ya shi kana suka ce shi ya wasu kama hanyar suka ce jama'a ku ji inda san duniya yake kai duk sace sake nan da kashe-kashen nan wallahi Allah da hannun yan umuri a ciki wasu shugabanni ne waɗanda suke maka jagoranci wasu sun yi shugabancin sun sauka amma da su ake yi duk kashe-kashen nan wallahi da kan duniya ake yi ne baban za suke yin sama wallahi suna da manufa akwai ajanda ajanda ce hakimai ko sarakuna akwai wa'inda wallahi da hannun sassin wa'in abubuwa dumudun ina mamaki da ta kai kai da kake jagorar shugabanci wata kawai shugabanci washin dan adam sai ya zubar da jini ka ci abinci hirani kai yanzu sai ka zubar da jini ka rayu ko me kuka rasa me kuka rasa najeriya ta kai geji in matukar kai geji inda za a zauna da ɗan ta'adda ana tattaunawa ku yi kaza ku ci ba za mu yi kaza ba sai an muna kaza kuma ba abin da aka yi الله يسوق الله يسمع الأمة لا ينقوى هذه هي مشكلة عباد الله أما إذا أردنا الله الروايات الطبيعية الرواية والمسلمة كان المسلم وأجل كبيلين abu na farko kenan sai mun aje kabilanci tsakaninmu wala bi tilkal manahijil ilmaniya sai mun aje ilmaniyanci masu tunanin addini daban gwamnati daban su bari dan siyasa muke na mafi yawan su ko sun dauka addini shi fage daban siyasa fagenta daban hada suke in dai al'umma za a jagoranta hada suke hada suke menene almaliya dini an daula والدولة عن الدين حيث تكون الدولة لا دين لها والدين لا دولة له هكذا كيسو أرأي addini da addini wurin magana nan da nake in ta shafe siyasa ta wani shakaki me yake malami ga siyasa wai to bari in tambaye ka yanzu kai musulmi ne ko ba musulmi bane awwal shay kai musulmi ne ko ba musulmi idan kai musulmi ne akwai rayuwar da za ka yi ba addini ciki kai yanzu a tunanin ka akwai rayuwar da za ka yi da jagoranci da wata walwala da wani miƙe kafa ko lankwashe kafa ba tare da addini ba tanko haba miskini don haka addini daban siyasa daban ya manta da cewa kalmar siyasan ma kalma ce ta addini sasa ya su siyasatan masdar ɗin kenan ko to koma ka ji manzan Allah salasalan ya ce kanat banu isra'ila ta su humul an biya kullama halaka nabiyin halafahu nabiyun manzan Allah ya ce bani isra'ilawa sun kasance annabawa suke shugabantarsu babu al'ummar da Allah ya ta annabawa cikin kamar bani Isra'ila yadda hisa ba za ce ulama ummati ka anbiya bani Isra'il malaman al'umma ta yanzu annabi yake kamar annabawan bani Isra'ila ne za ka samu wani malami a can wani malami a can ga sun dai malamai Allah alhamdulillah suna ta wa'azi haka annabawa suke cikin cikin bani Isra'ila sai ce to kanat bani Isra'ila tasusuhum al-anbiya kalmar siyasata daga kalma ce ta addini annabi ya furta magana tun kafin ma wannan da demokradiyyar da kake fama da ita ta zo maka yace duk lokacin da wani annabi ya shuɗe sai wani annabi ya tsaya madadinsa haka Allah ke tai musu ba kalma ce ta wata da aka ɗauko ta daga wani ba addini ne shugabanci yake nufi ta za a yi shugabanci ba addini ba tsarin Allah ciki kuma ya tafi jama'a to haka abubuwan suke ta tafiya suke ta da haka kullum tunaninsu kada a ce ga wani ta cewa a tsarin da suke tafiya a siyasa wanda ba haka bane ba sai da kanka in gano ka abuka Allah jama'a wajen da ba addini mutunan kirki ya je wurin jama'a in ba su addinin ba a yi na da a same shi me yasa baka ta samu fir'aunawa ba fir'aunawa masu aqidar fir'auna a ce aya ya shuka ta a samu shi ta tafi a ita shugabanci me yasa baka wadi haka ba da haka yan uwa manahij na ilmaniya ba za mu warware matsalolin da ke cikin mu akai ba wala bil qawanin al wadaiya haka dokokin dan adam dan adam yake kaga sakin layin nan na kaza sakin layi na 19 da na 21 ba za su fitar da mu ba bai warware matsalar domin dan adam yau yanzu ba daidai rubutun nan ba alkalami ne ɗauka ne rubutu wallahi in zan aje wannan takardar ta kwa yau da mahirin tunanin in sake saka wani abu a ciki dan adam kenan kullum dan adam ajiji ne kana abu yau kana ganin ya ka kai gegi ka kore gobe ya ka cewa kash ya kamata ya zama kaza to duk duka dan adam haka take in dan adam ya san gobe jefa to shekaran jefa ballantana shekara mai zuwa to shi ko Allah rabbus samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada shine masanin duk abin da yake bayyana da abin da yake boye shi ya halitta dan adam dan haka yadda ya tsara manhaj nasa ya yi daidai da ɗan adam na kowane wuri na kowane zamani da kowace ƙabila duk wanda ya zauna ya ce ga yadda ta a hanyar da zamu mai tsari mu rayu zuwa gobe sai ya kasa sai ya nuna tun zai za a yi yanzu inda za a zauna a constitution Najeriya na tabbatar sai an ce a kira nan a sana a kira nan a sana ko ba zai yi ba da irin waɗannan tsare-tsare ake ta kawani da wada'iyya ba daga halin da suke ciki ba wala bil khutubi wal bayyinat aw al yawaita hudubobi ko bayanai kadai ba tare da daukar mataki ba ba ta da bibiyar bayanan ba ba zai fitar da mu ba wala bil mu'tamarati wal qararati duk wani taro da za a yi a haɗa kace a yi haɗin gambiza kowa ya zo da akida ta wai a haɗu an yi haɗin kai wannan haɗin baki ake kiransa ba haɗin kai bane zuciya sai ta zama guda sai tauhidi ya tsaya wuri ɗaya sannan shine an haɗa kai amma kowa ya tsaya yana bautar gumki ne in ya gara ma sannan a zo a haɗu a an haɗa kai wannan haɗin fan banza ne ba inda zai kai mu bai fitar da mu daga halin da muke ci ba zai fitar da mu wallahi wala bil qarara ta haka yarjejeniya to yanzu na yadda ka sa hannu na nima in sa hannu akan wannan abu kaza da mu tafi kan abu wallahi irin wannan yarjejeniya ba ta fitar da mu daga matsalolin mu ya yan uwa wa inna ma yakunu bit tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla wa bi siratihi al mustaqim mafitar kawai shine za mu iya warware matsalolinmu da zama abu guda a lokacin da muka taru muka yi riko da littafin Allah mai girma da buwa kun muka bi ta tafarkin Allah madaidaici imam malik ya ce walan yuslah yuslah akhir hadhihi al-umma ima salatna bi awwalha aw lima awwalha wacce wannan al'umma za ta taba gyarawa sai da abin da ya gyara na farko me ya gyara na farko shine tsayuwa kan wannan tabarki da muka faɗa na Allah yana ya yan uwa la yakunu illa bil muslimin as sadiqati ila Allah azza wajal wannan ko ba zai faru ba ba zai samu sai mun musulmi sun koma ga Allah komawa ta gaskiya ba komawa ta baki ba in ba haka ba ai kowanne mai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma komawa ta baki daban komawa a aqidanci a aikata kuma daban walizalika falna id ayatu hal ihwa ya ku yan uwa mu koma mu dawo ila dinina bi shirkin mu zawo zuwa ga addinin mu da gaskiya da ikhlasi tsarka niyya da yi don Allah wal numayiz aadaana min ina. dole ne mu tantance su waye makiyen su waye abukan kaunan mu duk musulmin da ya jahilci makiyinsa ya yi felin in muka jahilci su waye baki mawala mun felin su hufi na dole mu tsabtace mu tsabtace mu tsabtace sahunmu wallum bi bi kowace wasu batun dole mu shuɗe mu tafiya da ƙarhinmu na musulunci da tabbatunmu da kahuwanmu da dugadugenmu wa wujuhin ala hadi nabiyina mu zama ga haske akan karanta qur'anin musallallahu alaihi wa alihi wasallam ibadallah wallakum ala sikkatin min anna al-yahudu wa wan sara khalfahu wa lafa lafahu mu sani cewa mu kasance akan igiya mai karfi da aminci cewa yahudawa da waɗanda suka mara musu baya mahama sai duk yadda suka samu cin nasara wato suka samu iko wurin wasa'izul ilam hanyoyi na sadarwa min iza'a irin na samun wadatuwa da isa na gidajen rediyo wa sainaman da sinima wa talfuziyon wa safaha da irin su jaridu an ci gaba an yi menene wa duwarun nashar da eh, matakai da suke da shi da wurare na yada farfaganda da yada bayanai da game duniya da abubuwa wa mahama qadu duk yadda suka jagoranci min ahzabin na kungiyoyi na duniya wa hainamu ala dawlin wa mulukin suka mamayi dauloli na duniya suka mallaki min aslahatid duniya wa siyasa na makaman duniya da siyasar duniya wal iktisajiyati was sana'a da tattalin arzikin duniya da sana'o'i was da wayewa ko ci gaba wal askariya da sojoji rundunoni na duniya yau wa gaisa zaka da abin da ya kama da wannan falam na fa'an duk ka aje su daban a wurin Allah ba zai amfana musu da komi ba wa kaifa na fa'an? ta yaya ma za ka samu amfanuwa a gare su wajen Allah wallahu subhanahu wa ta'ala ya kula Allah yana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne akan mu inji Allah mu taimaki masu imani tsayuwa ne da ba a iya yi duk wannan kada ya baka tsoro inda da tsayuwa yadda Allah ya ce a tsayin inda za a tsayi duk wannan ba zai baka tsoro ba da izinin Allah Allah ya alƙawarin zai taimaki masu imani amma fa sai an tsaya da haka ya ku yan uwa fasiru ayyuhal muslimun ala tariqil huda wal haqq ku yi tafiya busa ga tafarkin daidai tafarkin shari'a tafarkin gaskiya kada mu yaudari kanmu kada wanda ya yaudari kansa da wani abin da ba shi bane ba su bil islami ku yi riko da musuluncin nan waqbalu nahwahu ku fuskanci musulunci daidai wa daida wajahidu fi sabili ku yi iya kokarin fuskanci tafarkin Allah din nan wa inna na ala yaqin muna da yaqini da tabbas ala anna al islama cewa musuluncin nan da kake gani da ake yaƙa ake ɓata shi ake kai masa hari da ƴan da ma'abutansa sai ta kaddam zai ci gaba ƙi da so ma damatul lailu wannan haru yumbiya ne matukar dare da yini suna shuɗewa a kwana a tashi musulunci zai ci gaba don addini ne na Allah amma fa sai mun yi abin da za mu iya yi addini kan na Allah ne ba mai shi sai Allah amma Allah ya ɗora mana yi da bari ya wajauta mana kariya da taimakon wannan addini da dukiyarmu da kawunanmu ka ji abin da Allah ya ce la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayr udud darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja amma yace wa kullan wa'ada Allahu al husna yace wa faddala Allahu al mujahidina alal qa'idina ajran azima wa'inda suka yi jihadin ma a baya Allah yake ba za su kai na farko ba wa'inda ba suka kai nata ga wanda bai ba fadalallahu almujahidin alal qa'idina daraja haka ya yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu taimaki wannan addini gwargwadon iya mu ba wannan musulunci kariya kada mu yaudari kanmu kada mu yaudare Allah Allah bai yaudarwa ku zama masu aƙida ta gari kowa hiriko da addini ne gwargwadon yadda zai iya ka ba addinin nan kariya kada a cutar da shi da kai kada ka daga kafa a cuci addinin sawa'un kana shugabanci ko ba ka shigo duk matsayin da kake gwargwadon matsayin ka Allah ya saka kowa sani kuma abinda zaka yi wa addinin nan Allah ya fi kowa sani kai ba kai ba kuma Allah ya sani ta yan uwa lokaci ya riga ya ja magana ta kusa da karshe wannan malahaza mace ya roƙo ne da neman alharba amma kafin na mutane su sani wasu kwanaki suka gabata baya an samu matsala tsakanin ma'aikata da gwamnati har ka tafi yajin aiki abubuwa suka taɓe suka caɓe suka lalace a nan mambarin na yi magana ne kira a kai da su ma'aikata mususan a wannan lokacin cewa su yi haƙuri su koma aikinsu a daidaita wannan kalima ba ta wuce haka ba da neman da ba da haƙuri ba amma ba abinda mutane da suka tashi ba su haɗa ba ta yi ka gani kudi aka ba su kudi aka ba shi to ka kawo shaida wanda ya bani kudi wai cewa da ni a yi haƙuri a koma a koma aiki wasu ka ɗauka wai kuɗi aka bani da ce don ce mutane su yi haƙuri to in kika ku yi haƙuri don Allah shi dace da ni ko in ce ku yi haƙuri to ga wata ta sake faruwa mu yi shiru ko mu yi magana a kan kuma ku ce kuɗi aka bani ko ba gaskiya ba yau mutane cikin wani hali na rashin albashi ko ba gaskiya ba to shi ma muyi magana ko mai shiru tun da ya shafe ku kenan ko to kaga dan adam kenan ya kamata dan adam ya zama mai adalci billahi allazi la ilaha illa a lokacin da muka wannan magana babu wani alƙawari tsakanin mu da kowa illa maslaha al'umma ne da haka in kullum in za ka yi abu karka kalli huskan mutane ka yi saboda Allah da haka kiran da nake so in yi anan shi ne ga gwamnati kanta muna baita haƙuri kuma muna neman alhorma gare ta ta taimaka a biya bayan Allah na albashin kowa san irin yanayi da halin da ake ciki da haka roƙo muke gwanta duba maslahan nan kada wannan ya ja wannan shi ma hija duk lokacin da aka ce mutane biyu wannan hija wannan hija to in fa an ci gaba da jami zai faru tsunkewa ta amma idan wani ya ja wani ya sassauta jan sai a samu salaha to babu ko shakka hukuma ita ce gaba ita ce da ajin bayarwa kuma ita ce ake wa aiki ita kuma muke roƙo a duba watsalan nan a hararo ta a tausaya mu bayan Allah arrahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ubangiji ta'ala yace masu tausaya mana kasa da su ubangiji ta'ala ya tausaya musu ku tausaya mana kasa da ku wanda as-sama da ku tausa muku shine wa shine Allah to muna roko Allah ya tausaya mana gaba daya da haka kira da nake yi da roko ba kilastawa ba roko da neman alhorma a duba mutane bayan Allah na a taimaka a ba su albashinsu wannan wato matsala ta wuce a wuce wurin ubangiji ta'ala muna roƙonka Allah ka kaddara yiwuwar haka matsalar da ke ciki Allah ya warware ta Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaban ƙasar mu da jihar mu gaba daya da haka wannan shi ne rukuta kuma shine mas'ato malahaza mateo ba za mu wuce nan ba ubangiji ta Allah ya sa a taimaka Allah ya kaddara wannan matsala a wuce wurin Allah kuma ya sa wa'inda muka yi domin su Allah ya sa sun ji kuma Allah ba su iko na ka tafi bi hadha alqadar wa bi hadhihi alfaz alwadiza fa in asabtu fiha fa min Allah subhanahu wa ta'ala وله الحمد على فضله وتوفيقه وإن أحطاته من نفسي ومن الشيطان الرجيم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى الله وإلى الصلاة يرحمكم الله